This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, da kuma 62. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mun a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a da kuma FM Dalon da FM Nomad. kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe a kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A shirin namu za ku cewa an ma gwamnatin jihar Zamfara kotu ko me ya zafi? Eh, kasancewar jihar zamfara ɗaya daga cikin jihohi da suke koma baya ta ɓangaren cigaba idan aka ce muna da wani hannun jari wanda yake kawo muna kuɗaɗe wayanda suke samar da ci gaba a cikin jiha to ya kamata a ce a bashi domin zai amfani al'ummar jihar zamfara har da wayanda ba a haifa ba to a jiya kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar najeriya alhaji bashir tofa ya kawo mana ziyara a nan aliyu mustapha sakwato ya taɓo masa zancen ƙoƙarin tsayar da ɗan takara a jam'iyyar ta apc to da farko dai ka san bacin mu eh, soja ne suka karba mm. daman kuma lokacin soja ne baban gida ce eh, baban gida sannan na abacha sannan mm. abdulsalami sannan ka dawo siyasa 1999 mm. eh, to a lokacin ina cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar da aka kira app app Yau Juma'a za mu ba ku daman faɗin albarkacin bakin ku domin kofar mu buɗe take ku haɗu duk abin da ke zuciyanku ko siyasa ne ko tattalin arziki ne amma kafin nan a fara da labaran duniya. To jama'a muna fatar kowane lami lafiya. wani jami'i na gwamnatin kasar chad ya ce yana karfafa zaton cewa yarjejeniyar sulhu nan da ake magana za a kulla ko ake kullawa tsakanin gwamnatin najeriya da kungiyar boko haram za ta wakana kuma za ta kai ga a sako 'yan matan nan kamar biyu 'yan chibok da ke hannun su 'yan boko haram din duk da alamun da ake gani na rushewa yarjejeniyar tun ma kafin ta soma aiki kafa dalancin labarun reuters ne yake ruwato musa muhammad dago wanda shine babba na biyu a ma'aikatar harkokin wajen kasar chad din yana cewa gwamnatin najeriya da boko haram sun yarda a maganar fatar baki fa cewa za su yi abubuwa da yawa da suka hada da sako su 'yan matan to amma dago ya ce har yanzu sassan biyu ba su cimma matsaya akan sunaye da kuma yawan ainihin 'yan boko haram din da za a sako ba amma ya ce duk da hakan za a sako 'yan matan na chibok sai dai bai ce ga ranar da za a sako su din ba wata ma'aikaciyar asibiti wato nas da ta kamu da cutar ebola a nan amurka ta warke sarai har ma ta je ta gana da shugaban amurka din barack obama wanda ya rungume ta a fadarsa ta white house jim kaɗan bayan da aka salamo ta daga wata asibiti da ke kusa da nan birnin washington dc wani kakakin fadar white house jos ennis ya ce mr obama bai nuna wata damuwa cewa akwai wata kasada wajen rungumar wannan baiwar allah ba ma'aikaciyar wadda ta aiki a wani asibitin dallas a jihar texas to sai dai kuma a daidai lokacin da ita wannan nasin take rabuwa da cutar ebola din sai kuma aka bada sanarwar cewa wani likita a birnin new york ya wanda ya kula da marasa lafiya a kasar gini ya zama dan amurka na baya bayan nan da shi ma ya zo kamu da cutar a jiya ne magajin garin birnin new york din bill de blasio ya bayyana wa jama'a birnin cewa lalle wannan likitan da ake kira dr craig spencer ya kamu da cutar amma magajin garin ya ce kada fa mutane su da hankalinsu magajin garin new york din ya ce cutar ebola cuta ce da ke da wuyar tawatsu a wurin jama'a ya ce hanyar kawai da mutanen ko ko mutum zai iya kamuwa da ita ita ce sai idan jini ko wani ruwan jiki na mai cutar ya shiga naka jikin to amma ba a ɗaukar ta hanyar cuɗanyar yau da kullum kawai a jiya ne ita ma ƙasar mali ta ba da labarin cewa an sami mutum na farko ɗan ƙasarta wanda ya kamu da cutar abinda masu nazari ke fargaba cewa wannan wani lamari ne da zai iya kara cakuɗa ƙoƙarin da ake na a shawo kanta ministan lafiya na mali din usman kone ya bada sarrawar cewa wacce ta kamu da cutar yarinya ce karama yarinya ce ya shekaru biyu da ke tafiya tare da kakarta kuma ya ce mai yiwuwa ne lokacin da suka iso cutar bata so mu nuna alamun bulla ba amma da yanzu ta fito fili sarari yanzu dai cutar ebola ta fi kamari ne a kasashen afirka guda uku wato gini da liberia da saliyo inda zuwa yanzu ta kashe mutane kusan dubu biyar shugaban kasar turkiya ya ce askarawan kurdawan siriya da sojojin kasar siriya za su haɗa ƙarfi wajen kare garin kobani daga shiga hannun mayakan 'yan jihadin islama a yau juma'a ne shugaban recep tayyip erdogan yake gaya wa manema labarai cewa yanzu haka mayakan da kurdawa da ke daurin gindin kasashen yammacin turai na ci gaba da kammala shirye-shiryen da suke na tura mayakansu kamar su 1,300 zuwa arewacin kan iyakar Siriya da Turkiyya. Yanzu dai kamar watanni biyu kenan tun lokacin da mayakan Kurdawan suka soma gwabza yaƙi da 'yan jihadin Islama da ke ƙoƙarin kama wannan garin na Kobani. To ƙarshen da jiya wani gwamna kasar Mexico ya yi murabus bayan da aka kasa gano su 'yan makaranta su 43 da suka ɓace waɗanda kuma ake ta'allaka ciwo su ga 'yan siyasa da 'yan sanda da kuma dillalan kwayoyi Gwamna Angel Aguirre Rivero na jihar Guerrero ya faɗa a sanarwar da ya bada cewa ajiye aikin nashi shine abin da ya kamata yi saboda salwan ciwo waɗannan yaran wanda tun ran 26 ga watan Satumba suka ɓace ba wani zo mu gaman da suka yi tsakaninsu da 'yan sanda a garin Uguala. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan gidan rediyon murya Amurka a birnin Washington. To bari mu fara da rahoton harko inda aka ce an maka gwamna da gwamnatin jihar Zamfara kotu. Murtala Faruk Sanyina gare ka. jihar zamfara shi yasa muka ga ya dace a mu kai wannan kara ta yaya zai fi kama a jama'ar jihar zamfara kasancewar jihar zamfara a daga cikin jihohi da suke koma baya ta bangaren ci gaba idan aka ce muna da wani hannun jari wanda yake kawo mana kuɗaɗe wanda suke samar da ci gaba a cikin jiha ya kamata a ce a bashi domin zai amfani al'ummar jihar zamfara har da wanda ba a nasa ba. Kuma ba su ganin gwamnati na wanda watakila ne cewa zai su kuma alkhairi bisa ga halin da suke wato gwamnati cikin bayanin ta hujjojin da ta bayan ta tana son sayar da hannun jari ba ta wannan bayani ba wanda ya gamsar da bayanin ta da ta yi shi ne cewa za ta sayar da wannan hannun jari saboda uh, matsalolin da ta samu da ta fuskar budget wanda yake muna gani duk tsari na wani abin da ya shafi budget ana tattauna shi wajen mutum na ba ta fuskar da hannun jari ba yiwuwa watakila gwamnati gudanar da ta aiwatar da wani abu ba tare da amincewar ko dai majalisar dokoki ko kuma majalisar gaskaswa ba kenan ba ku yarda da irin wakilcin da suke muku ba wurin su na al'amura kenan gwamnatin ba ta bi tsarin da ya dace ba domin zama ɗaya ne aka yi a ofishin kakakin majalisar dokoki da 'yan majalisa waɗanda suka ɓangaren apc ba tare da an kira na pdp ba to sai ya tuntuɓe kuma suna watsa labaran da suke da fara ibrahim They are just sitting in and tapping water. They don't even know what they are looking for. Take a look at what they five before the court. They have nothing but chasing their assassins. Ẹ̀kọ́ ìsìnkú bí sábà jẹ́ ìgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdéhùn ìsìnkú ní ìlànà. Ìsìnkú ìdí àdéhùn àti gabatarwa kotu ba su da fara don hujjoji a zargin da suke yi. Sai su kasa duba tsarin ne da hujjojin da za su bayar. To ina suke kotu babbar kotun ta tarayya dai ta ɗage zaman sauraren karar zuwa 24 ga watan gobe murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya oh, mun gode murtala a jiya tsohon ɗin takarar shugaban ƙasar najeriya alhaji bashir tofa ya kawo mana ziyara a nan gidan rediyon muryar amurka inda suka tattauna da aliyu mustapha sokoto ya fara tambayan shi ne kuma ko me ya zo na amurka eh, da farko dai na zo in ziyarci waɗansu abokaina mhm. waɗanda muka saba da su shekara da shekaru hmm. ah, kuma muka daɗe ba mu sadu ba suka yi ta gayyata ta shi ne tun da zo gansu ana amerika anan amerika to ka samu ka gansu na samu na ga waɗansu daga cikin wasu daga cikin su 'yan siyasa ne ko 'yan kasuwa ne irin ka tun da ɓangare biyu ah, kake da shi akwai 'yan siyasa ciki Oh. wanda suke sun aiki a gwamnatin america hmm. kuma dan yi ritaya akwai kuma sanannun sunaye ne a harin siyasa america eh, ɗaya daga cikin su da ya kamar wani kenan ba na ba ka za <laughs> ba rufa asiri ba za su faɗi sunan su ba to alhaji bashir tunda aka yi kuka yi takarar shugabancin najeriya a shekarar 1993 ba ka ka fitowa kana magana ba me kake tun da aka gama wannan didima ta wannan takara din tun lokacin zuwa yanzu wata da wata koma ampp wata ta koma ampp saboda wata haɗin guya da aka yi mm-hmm. kuma wadda ita ce aka yi ta tafiya a cikinta mm-hmm. har aka zo aka yi wannan haɗaka ta apc to app da ampp ina da matsayi da yawa a mm-hmm. cikinsu na board of trustees kuma na chairman na kwamitoci da yawa a cikin waɗannan jam'iyyu tun tana app din da aka dawo ampp ba kuma har aka dawo da ampp ni na ce momi na kwamitocinsa manya-manya duka biyu duka guda biyu to daga baya an zo ta harɗe ta eh, haɗe da wasu jam'iyyu har aka zo aka yi su cpc da sauransu ita kanta haɗakar hmm. ni ne na fara ƙoƙarin shirya ta 2007 lokacin da na fara zance da 'yan acn hmm. muka fara dan tattaunawa sannan na sa jam'iyya ta ta ampp ta yi kwamitinta na haɗakar wanda ni ne shugaba hmm. sannan kuma su kuma acn suka je suka haɗa kansu suka zo muka fara tattaunawa sannan waɗansu jam'iyyun suka zo haka muka tafi har kusan zaɓe na 2011 allah bai sa mun iya gama komai ba abun ya ya za a ce ma ya wargaje me ya faru ne a lokacin ya wargaje saboda kowace jam'iyya ta riga ta tsaye da dan takarar mm. saboda haka ko ba wanda yake son ya baro wani a'a suna so su bari amma dai guda na ANPP wanda a lokacin shekaru ne mm. ya da ya bari wancan ma rubadu shi ma ya da ya barwa da a baro Buhari amma dai lokaci ne ya kure kuma waɗansu 'yan mishkiloli suka shiga tsakani waɗanda eh, suka hana abin ya tabbata a wannan lokaci aka taba kai zaɓe kowa na takar jam'iyyarsa. pdp wannan abin ya rashin jituwar ya amfani pdp kenan a zaɓen da aka na wannan lokacin kwarai da gaske domin da da haɗakar a lokacin kuma da manufa iri ɗaya mm. watakila da abubuwan sun canja. Kun saurari Aliyu Mustapha Sakwato kenan da Alhaji Bashir Tofa Yanzu kuma lokaci ne da za mu soma jin ra'ayoyinku yau kamar yadda muka ce kofar buɗe take duk abin da kuke son yin magana a kai. Lambobinmu suna nan kamar yadda aka saba ɗaya sifili biyu sifili shidda ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma ɗaya amma a sa alaman tarawa biyu sifili biyu shidda ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To muna da muna sauraron ku mu je abin da za ku faɗi ra'ayinku a kai yau. domin kofar mu buɗe take yau ba mu muka ba take ba ku ne za ku faɗa abin da kuke so shin eh, siyasa ne tattalin arzikin ƙasa ne eh, zamantakewa ne ababen mun rayuwa ne da gwamnati ta samu muku wadatattu ko ko akasin haka magana ya takara ce ga sunan dai Bridget yau ba wani ba takaita muku ba saboda haka kofar mu buɗe take muna nan muna sauraron mu ji da gare ku to kuma ka eh, ladan ka san yanzu a inda aka taso ma harkokin zaben nan na najeriya mutane suna da abubuwan faɗa musamman ko cikin makon nan cece kucin da ya barke a sanadin wasiƙa da gobi ya rubuta ina ji mun samu kira samu kira daga taraba wane ne daga taraba assalamu eh, alaikum wa alaikum assalam sabo ne mai kibi daga taraba state to yau me ra'ayinka ra'ayina ina a cikin siyasan bana eh yi magana ina jin ka tsakanin buhari eh. da atiku hmm. da da wannan da kwankwaso da buhari da kwankwaso to me kake son su yi ina fata ina son Allah sa su bara Buhari Allah ba da Buhari sa. na ka ra'ayin kenan wani kuma zai ce shi goma abin so. eh gaskiya ne amma Allah sa su yi haƙuri su bara Buhari to to yi kyau mun gode wane ne daga kogi mun samu kira daga kogi kuma eh wane ne daga kogi hello hello eh kana kana magana da da John ne daga kogi to John yau menene ra'ayinka John so ra'ayina game da ainihin takarar buhari da jonathan eh, abinda eh. Um, wannan shahararren malamin ya faɗa da abubakar gumi eh. ya yi magana da cewa buhari da jonathan su sauke maganan su gaskiya idan ka lura malamin ya yi bayani mai kyau sosai bayanin da wannan malamin ya gaskiya ya faɗi gaskiya domin ba yanda za a yi uh, ka fito ka ce cewa buhari ko ka yi takara mutum ya yarda domin suna da magoya bayan su gaskiya ne ah, dan eh, eh, yawa so ah, abin da nake so in faɗi kaga buhari idan aka yi wannan ah, wannan zaben idan akwai rigima shi ma jonathan ma idan ya yi ma shi ma haka akwai rigima so eh. abin da ake ciki bayanin da ya faɗi gaskiya in so samu ne su bar wannan siyasa su bar ma wasu su ci gaba domin ne domin zaman lafiyan ƙasarmu. mu to ra'ayina kenan ra'ayin john kenan wani kuma sai ce ya faɗi eh. akasin haka to yanzu dai ga mun samu kira daga kaduna wane ne daga kaduna Assalamu alaikum suna na Wa alaikum assalam. Daga Bashir Abubakar Muhammad Gumai Kaduna. To a karami da me kake tare yau kuma? To ni wasu dana maganin siyasa zan yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya na ganin cewa wanda muke tunanin suna son su kawo mashi gauna Muktar Malam Yaro da Latin Zazo Tarniki musamman a cikin jami'ar mu ta PDP to an samu an sasanta domin su mbot board of trustees ta daga federal sun zo an zauna an gayyato bangarori bangaren su somali aka wada da aboki galadima da kuma dai bangaren su makarbi haka dai to duk an zauna da an sasanta dai domin ganin cewa an samu nasara an taimaki shi gwamna mukarfi gwamna shi a ba gwamna makarfi shi da latin zazzau ganin cewa an sa domin ga su yan rufa isa da kudan sa ido to ya yi kyau a yi sasantawa abu ne mai kyau to mun gode a karami daga sokoto wake, wake magana daga sokoto ahmad ahmad ahmad muhammad gidan rungun to ahmad muhammad gidan runji to me kake tare da shi yau to gaskiya ni mari na goyi bayan maganar abubuwan ahmad gudu to da cewa kasu takara su biyu bayani ne na cewa jonathan ya tsaya ya kauce daga takara buhari ma ya haƙura shi ma domin a nawa dubi buhari yana da mutane ba da mutane ba amma ko da ya ci ba ba su za'a ba. Ka ba kake gani amma a nawa ra'ayi gaskiya ya kamata cewa a ce sun banma ko a tiku ko kuma kwankwaso sannan kuma shi shugaban sojin najeriya a nawa ra'ayi eh, da za a canza shi gaskiya da za a samu ci gaba a Najeriya. Kana ganin haka idan waɗannan 'yan takarar suka eh, aje takarar su biyu da Buhari da shugaban ƙasa Jonathan? Za a samu ci gaba insha Allah. To ya yi kyau ka ra'ayin kenan. Wani kuma na eh, can shi aka siye ke da shi. Amma kuma ana ba da ra'ayin a canza shi ne shi ne tsarin mulkin zai ci gaba. To to abin idan ka duba gaskiya abin siyasa ne fa wannan kaskasin da ake yi a to ai man gaba ɗaya komai don harkokin duk gaba ɗayan siyasa ne to mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je Gombe Allah eh. Gombe wace magana da Gombe Assalamu alaikum wa alaikum assalam to me kace tare da shi yau cikin hilin namu wato shawarar da ba akan zaben shugaban kasa okay tsakanin shi Atiku da buhari da kuma shi jonathan mace yanzu ok muna jin ka shawarar da zan bayar eh ni ina ba da shawarar cewa tsakanin su jam'iyyar apc ɗin tsakanin shi buhari eh. da atiku nan hmm. ina roƙon don ala da nabi hmm. masu madafin iko a jami'ar apc na ƙasa eh. da su don allah da nabi su tabbata su yi wa allah su kada su son kai a tsaya a fitar da ɗan takarar da zai ja da wannan eh, eh, mai ci yanzu saboda ƙalubale ne ga arewacin ƙasar nan a samu shugaban da zai ƙalubalanci gwamnati saboda mu samu ko da mu samu mafita a arewacin najeriya to yayi mun gode kwarai da gaske an ce ra'ayi riga kowa da irin nasa eh, to bari mu je kebi wane ne daga kebi assalamu alaikum ladan ibrahim barka da yake to barka ka dai wane ne nawa kana magana da Hassan mai kifi argungun Lailaba Gunuka da Alifandu Gunduman Lailaba argungun Loka Gaman jihar Kebbi nigeria To Mala Hassan eh, mu je menene ra'ayinka Mala Hassan? Barka da saukanka a Amurka. Menene ra'ayinka Mala Hassan? Barka ka dai na gode. Ra'ayina shine game da maganan da Muhammad shek Abakar Gumi ya fada cewa ya kamata Buhari ya hakura. To idan ba a ji ya kamata shi ma shugaban kasar mu Jonathan na lokacin zabe in ya karato shi ma ya sauka a baiwa shugaban rikon kwariya ya rika a shiga zabe gadan-gadan kowa ya nema matasa babbin zini shirikin Najeriya su ma su samu su dana a kasar mu Najeriya Allah ya samu samu ci gaba a kawo mana karshen wangu wahala halu da arewacin mu ke na gode lada ibrahim ya to da to hassan mai kihi mun gode ga bari mu kokari mu gani kiran mubi ya shiga shine kira na karshe wane ne daga mubi ni ali ne daga mubi salamu alaikum wa alaikum salam yau menene ra'ayinka a gaggau a gurguje eh, don mai hilin na daga mana hannu to Eh, don Allah idan zai sasanta eh. gaskiya mu yan gudun hijira muna murna to Eh gaskiya kamar sasanta ga gani to yayi kyau gwamnati to yayi kyau ubangiji Allah tabbatar da wannan sasantawan da kiran daga mubi ne mu kawo ƙarshen eh, kiran da za mu yi yau din nan gobe ma rana ce wasanni a takaice. zan fara da ƙwallon kafa a italiya ɗan wasan da ya taso wato paul pogba ya kara tsawon kontragin nisa da juventus na turin inda zai ci gaba da buga musu ƙwallo har zuwa shekara ta 2019 gobe asabar paris saint-germain za ta kara da bordeaux a parc des princes a liga na ɗaya cikin ƙungiyoyin faransa biyar paris saint-germain ne kadai ta sha nikozi da ci daya da banza monaco lille eh, gengan da sente dukkansu sun tashi kunnen doki wato banza da banza gobe ne kamaru za ta kara da najeriya a wasa na ƙarshe na cin kofin kwallon ƙafa na mata na afirka a windhoek kamaru dai karin farko ne kila za ta ka zauna a matsayinta na farko kenan ana sauran shekaru biyu da fara wasannin olympic na rigby sai gashi an shiga matsalan amfani da kwayoyi a wasan a kasar kenya a har yanzu dai ana ci gaba da bincike har yanzu a rigby benua payog yana ganin za su samu nasara a wasan da za su yi gobe a sabar da glasgow a wasa na biyu na montpellier mamadu danda sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru ga sharhin muryar Amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren tsaro na Amurka Chuck Hagel a kwana-kwanan nan ya gana da shugabannin kasar Colombia a zaman wani bangare na ziyarar kwana shida da ya kai Amurka ta kudu. Ya yaba kokarin da kasar ta yi na samun zaman lafiya bayan da ta shafa shekaru tana fama da tashin hankali da kuma ci gaba da inganta matakan tsaro da wadata ga 'yan kasar. sai kuma matakan da take baiwa kasashen makwabta a yankin. Hegel dai ya lura da rawar da Colombia ke takawa a duniya na bangaren tsaro a ciki har da 'yan sandan ƙasarsu. Sakatare Hegel ya ce Colombia na ci gaba da faɗaɗa rawar da take takawa wajen horas da ma'aikatan tsaro da taimakawa wajen horar da dubban jami'an tsaro na sauran ƙasashe sama da arba'in a ciki har da ƙasashen Amurka ta tsakiya waɗanda suke fama da matsalolin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Hegel dai ya ci gaba da cewa samun ƙasashen da za su yunƙuro su nuna shugabanci kamar yadda Colombia ta yi, da nuna iya aiki da damar da suke da ita har da horon da suke da shi, wannan babba alkhairi ne ga duniya. Sakataren tsaron na Amurka Chuck hegel ya lura da yadda barazana a duniya ba ta da iyaka, domin tana iya bulla ko daga sauyin yanayi ko ta'addanci ko kuma ƙaruwar yawan ƙungiyoyin ta'addanci. sojojin Colombia sun ƙara ƙwarewa saboda yakin da suka daɗe suna yi da sojojin juyin juya halin ƙasar Colombia waɗanda aka fi sani da FARC a takaice yayin da ake ƙoƙarin kare 'yancin bil'adama a zaman wani ɓangare na aƙida ko kuma manufar ƙasar. Amurka da Colombia sun yi shekaru suna gudanar da horon sojoji na haɗin gwiwa ta hanyar amfani da wasu dabarun haɗin gwiwa a kan matakan tsaron amurka da colombia suna ci gaba da yin aiki tare domin tabbatar da tsaro a yankin da sauran yankuna a duniya ƙasar amurka ta taimaka da sama da miliyan hamsin a ɓangaren tsaro a kasafin kuɗi na ƙarshen shekarar da ta wuce kamar yadda ta ba da dala miliyan 324 don agazawa Colombia akan harkoki na musamman da za su taimaka wa al'umman musamman abubuwan da suka shafi bunƙasar tattalin arzikin ƙasa da yaƙi da ayyukan ta'addanci akan iyakoki sakataren tsaro na amurka ya ce ƙasarsa tana ci gaba da ƙudurta aniyar ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin kai da ƙasar colombia sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma sai mu koma aliyu mustapha sokoto domin ya kawo mana labarai amma wannan karan a takaice to a takaicen ladan wani jami'i na gwamnatin kasar chadi ya ce shi kam yana karfafa zaton cewa yarjejeniyar sulhun da ake son a kulla tsakanin gwamnatin najeriya da kungiyar boko haram abu ne da zai faru kuma zai iya wakana kuma har ya kai ga asako yan mata nan kamar metan da ke hannun su yan boko haram din duk kuwa da alamun da ake gani na rushewa ya yarjejeniyar tun ma ba a je ko ina ba kamfan dillancin labarin reuters ne yake rawaito shi musa muhammad dago wanda shi ne aka ce babban na biyu a ma'aikatar harkokin wajen kasar chad din ina cewa gwamnatin najeriya da boko haram sun yadda amma a fatar baki cewa za su yi abubuwa da yawa wanda suka hada da sakwasu 'yan matan amma dago ya ce har yanzu fasa sannan biyu ba su riga suka cimma matsaya akan yawa da kuma suna 'yan boko haram din da za a sako ba amma da ya ce duk da haka za a sako 'yan matan na ce abinda bai faɗa ba shine ranar da za a sako su wata ma'aikaciyar asibiti wato nas ta amurka da ta kamu da cutar ebola ta warke sarai har mata ta je fada shugaban amurka ta hada da shi barack obama din har ya rungume ta nan cikin fada shi jim kaɗan bayan da aka sallamo mota daga wata asibiti da ke nan kusa da birnin washington dc wani kakakin fadar ta house george ernest ya ce obama bai nuna wata damuwar cewa ko akwai wata da wajen rungumar da wannan matar ba amma dai duk da haka wani likita a new york shi kuma ya kamu da cutar to da ka mana haka na aliyu mustapha sokoto madalla da ta takaitattun labaran mu kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya ni gabatarwa da kuma julie gration da ta hada shirin da kuma ba da umarni da injiniyan da ya agaza ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.